Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25 da 31 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 11 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fayya ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai. Kasar Iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abin da ta kira wani mummunan kuskure wajen harbo jirgin kasar ukraine da alamar harin jirgin saman nan da ya sanadin mutuwar kwamandan rundunar juyin juya halin kasar iran janar kasim suleimani wani bangare ne na shirin karya lagon rundunar gaba daya sannan kasar koriya ta arewa ta ce ba za ta koma teburin tattaunawar nukiliya ba har sai amurka ta amince da bukatunta ba tare da ginda ya wasu sharuɗa ba kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar tawa ta a jamhuriyar Nijar. da ke cikin dokar ta ɓaci saboda sha'anin tsaro da kuma kasancewarsu iyaka da ƙasar mali na kira ga hukumomi da su ƙarfafa tsaro a wannan yankin la'akari da zafafan hare-hare da 'yan ta'adda suke kaiwa a baya-bayan nan a jihar tilaberi sannan za ku ji cewa A Najeriya kungiyar kula da al'amuran musulmi ta ƙasar wato Islamic Forum of Nigeria ta buƙaci gwamnatoci da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi wajen daƙile matsalar yawaitar gidajen marayu waɗanda ake zargi ana amfani da su wajen garkuwa da ƙananan yara. Bayan nan Ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abin da ta kira wani mummunan kuskure na harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin daura da birnin Tehran wanda ya sanadin mutuwar dukkanin mutane 176 da ke cikin jirgin. Shugaban Iran Hassan Ruhani ya fitar da wata takardar bayani wadda aka karanta a kafafen yada labaran gwamnati wadda ke zargin kasar Amurka. da sa rundunar juyin juya halin kasar iran su gaggauta koko ta gaggauta daukar wannan matakin cikin rashin shiri kafar labaran ta gwamnati na cewa ga abin da shugaban ruhani ke cewa a cikin wani yanayi na rudu sanadiyar barazana da tursasawa daga da iran ke fuskanta daga gwamnatin 'yan mamaya ta amurka bayan shahadar janar kasim suleimani kuma saboda ƙoƙarin kare kai daga abin da aka ɗauka hari ne na sojin amurka sojojin jamhuriyar musulunci ta iran na shirye sosai kuma ɗari bisa ɗari amma kash sai aka yi ajizanci irin na ɗan adam wanda ya kai ga ƙaddamar da harin kariya mai cike da kuskure wanda ya kai ga wani babban bala'i har mutane da dama suka mutu a halin da ake ciki kuma rundunar juyin juye halin kasar iran ta amsa cewa ita ce cikin kuskure ta harbo jirgin saman kasar ukraine samfurin jet a farkon wannan satin kwamandan askarawan sama na rundunar ya faɗa a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a yau dinnan asabar cewa ina mai amsa cewa ni ke da alhakin komai a wannan al'amarin kuma zan amince da duk wata shawarar da aka yanke ya ƙara da cewa na so a ce ma na mutu bayan da na ji labarin abin da ya faru da wannan jirgin tun da farko a yau dinnan asabar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi kiran a fito fili a amsa laifi game da kakkaɓo jirgin wanda ya sanadin mutuwar dukkanin mutane 176 da ke ciki da alamar harin jirgin saman da ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar sojin iran ta musamman ta janar kasim suleimani wani bangare ne na wani babban shiri na karya lagon wato wannan runduna ta musamman ta sojin iran jami'an gwamnatin amurka sun tabbatar jiya juma'a cewa a daidai lokacin da aka kashe suleimani an so kuma a kashe babban kwamandan rundunar sojin iran ta musamman da ke wato na kas da ke yaman a wani harin kuma jami'an waɗanda suka yi bayani bisa sharaɗin yi sunayensu sun ce harin da aka auna kan janar abdulreza shalai bai yi nasara ba to amma sun yi wato sun ƙi cikakken bayani game da wannan harin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc Kasar Koriya ta Arewa ta ce ba za ta koma teburin tattaunawar nukiliya ba sai idan Amurka ta amince da bukatunta ba bisa gindaya wasu sharuɗa ba. Abinda wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewar ya faɗa a yau ɗin Asabar kenan. Mun ɓata lokaci wajen tattaunawa da Amurka na tsawon fiye da shekara guda da rabi a cewar Kim wani mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa kamar yadda kamfanin dillancin labaran gwamnatin koriya ta arewar ya faɗa to amma kim wanda babban jami'in diplomasiya ne ya ce har yanzu akwai hulɗa mai kyau tsakanin shugaba donald trump da kuma shugaban koriya ta arewa kim jong-un labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc

al'ummomin jihar tao da ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci saboda sha'anin tsaro da kuma kasancewarsu iyaka da ƙasar mali suna kira ga hukumomi da su ƙarfafa tsaro a wannan yankin la'akari da zafafan hare-hare da 'yan ta'adda suke kaiwa a baya-bayan nan a jihar tilabiri wakilin murya amurka haruna mamman bako ya aiko mana da ƙarin bayani Kasancewa waɗansu yankuna na jihar Tawa kamar yankin Tiliya, da ke kan iyaka da ƙasar Mali na cikin dokar ta ɓaci saboda irin hare-hare na kai hari ka arce da 'yan ta'addar da ke kutsowa daga makwabciyar ƙasar Mali da sha'anin tsaro ya zame mata laha'ula'i. Jama'a wannan yankin na ci gaba da yin kira domin hukumomin ƙasar su ƙara ɗaukar matakan rigakafi domin daƙile dukkan wata anniya ta waɗannan mutanen da ke afkawa jama'ar da bata san hawa ba balle sabka hasalima da jami'an tsaro da ke aikin su na tsaron ƙasa ta la'akari da irin yanda 'yan ta'addar suka zafafa kan hare-hare a yankin tilaberi a baya-bayan nan alhaji abdullahi kado shugaban kungiyar inci da walwala ta ƙasa ɗaya daga cikin usoshin fara kula na ƙasar da ke yankin tawa ya ce in ka ga gemin ɗan uwanka ya kama da wuta to ka shafa mana karuwa. ka ga gemin ɗan uwanka ya kama da wuta sai ka yi yawa mana haka ruwa yankin tawa duk da cikin Nijar ne talabiri cikin Nijar take kenan yanzu kusan kasar Nijar in ce gaba ɗaya take cikin yaki kenan matakin da ya kamata a ɗauka ma gaba ɗaya Nijar sai dai zamanto waje-waje ba iri ɗaya ba za a ga inda ake kai hari har inda ba a kai hari ya kamata a ɗauki mataki domin su masu kawo mana hari suna suna la'akari da inda suka ga babu tsaro sannan ne suke taya su buga domin su kirari su ce sun buga. Me ya kamata karfafa a wannan yankin yanzu haka? Ka san duk abin sirri babban shi shi duk yana gaba ga harkar na ta sojawa kenan ya kuma su tashi karfafa domin a sha kona bani kamin za su taho yadda ana da labarin su sai a yi magani magani. To su al'ummomin da ke cikin wannan jihar tattawa menene kamata su yi domin su kara ba da karfin gwiwa domin tabbatar da tsaro a nasu yanki ko da yake yankunan da ke fama da wannan matsalar suna cikin dokar ta ɓaci. don san yaba din nan dole saboda su al'umma suna iya sanin kai kawo sun wasu mutanen da kare da su sai su tona asiri shine babban abu wanda ya kamata kowa ya ma kasar su A nasa bangaren wani dan siyasa mai suna Jafaru Sarkin Shanu da ke wannan jihar ta Tawa cewa yi ya kamata a yi shawara da dukkan waɗanda ake ganin suna iya kawo tasu gudunmuwa domin tunkara wannan matsalar. Jagorori su ci zani mutanen nan masu magana garaji ne sauransu na cewa abin gaba da kyau bai da kyau a zamna shesu da su da ikon da su da jagororin a yi shawara ta ƙasa a da shawara ta ƙasa wadda in ma ca za a yi a tashi duk 'yan ƙasa su tashi a yi hama game da wanga abin a sai kowa ya tashi kowa ya ji shi dai shi yana zuwa ya defender in patri din shi zai defender ta ko ko yana mutuwa zai defend inta dan akwai ciwo a ce yau sojin mu guda ya mutu ba wanda turawa ka jin ciwo in da musu guda mutu haka mu muna jin ciwo duk mu mutane ya da muke ko muna son abin mu don ka shine muke fata shawara ta zama gaba ga komi a gamu da isha duk wani wanda mai baki wanda adda hanya a kire shi a shawara shi a shawara shi sai a samu hita an samu hita sai a samu hita ta kasa yau duk an ce yan Niger kowa shi shirya ya zama soji za a zama soji a hukka zuwa ta mu ranga mu musa abin da su fada mu musa musu fada ba da ga masu ci amana mu wadan ga masu zakwa suna kashe mu soja ba mu sa abin da suke so mu babu abin da an kawo da mu an ci so ba mu sa abin suka so ba kenan mina na gaba mu da su har su zo suna hakan a faɗa mana al'ummar wannan yankin ya dace ta baiwa jami'an tsaro labarin dukkan abin da bata amince da shi ba in ji alhaji abdu ustaz da ke zamne a cikin jihar tattawa kama al'umma na ƙasa shine daga sawa ido game da wasu abubuwa sawa ido shine duk waɗanda an wannan yanki sadda sun kaga wasu alamomi waɗanda ba su yarda da su ba ko sun wasu wani shigowa masu wasu ɗaukan matakai kenan yana da kyau su rika samun sanar da magabata cewa hawan nan yanki ko wani kauye muna ganin wasu alamomi ko wani abu da ka son faruwa kina duk wanda ya ga abin da zai cuta ma dan uwa ta kamar shi na zai cuta ma dan duk wanda an kai in an ce an kashe mutane da yawa in ba a kashe naka ba sai an kashe dan uwanka kuma in baka yattara ba ran gari ka sa. wannan lamarin na tsaro na kasancewa abin hirace-hirace a dukkan nan dali ko fada ko wani gungu da jama'a ke zamne a cikin wannan kasar a halin yanzu kasancewa abin sabo ne waje guriyar Nijar da ake dangantawa a can baya da kasa mai dogon kwanciyar hankali da rashin yaƙe-yaƙe. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. da haruna mamman bako yanzu kuma za mu koma najeriya inda kwamitin bincike da jihar kano ta kafa game da matsalar sace-sacen yara ana safararsu zuwa yankin kudancin najeriya ya kammala sauraron bahasin daga, masu ruwa da tsaki ƙungiyar kula da al'amuran musulmi a ƙasar wato islamic forum of nigeria ta buƙaci gwamnatoci da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi kan daƙile matsalar yawaitar gidajen marayu waɗanda ake zargin ana amfani da su wajen garkuwa da ƙananan yara. Wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani. rahotanni daga sakatariyar kwamitin na nuna cewa yanzu haka kwamitin ya kammala karbar bayanai daga dukkanin masu ruwa da tsaki game da lamuran rayuwar yara da sha'anin tsaro kuma yanzu haka yana wallafa rahoton sa domin mika a gwamnati kwamitin wadda gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya kafa a watan oktoban Bala an ɗora masa nauyin gano yadda matsalolin sace-sacen yara a kano a yi safarar su zuwa kudancin najeriya yake kara kazamta bayan da jami'an tsaro suka kubutar da wasu yara guda tara a jihar anambra waɗanda aka yi cinikinsu bayan sace su daga kano a hannu guda kuma kungiyar kula da lamarin musulmi ta nigeria wato islamic forum of nigeria ta buƙaci gwamnatocin jihohi da ta tarayya su ƙara saka ido sosai akan yadda ake zargin ana amfani da gidajen marayu wajen garkuwa da irin yaran da ake sacewa a wasu sassan arewacin Najeriya. Injiniya Bashir Adamu Aliyu babban jami'i ne a sakatariyar kungiyar. Abin da dai bayyana a gidajen kafafen yaɗa labarai shine cewa hukumar Naftif, mai hana fataucin jama'a da sauransu da kuma jami'an tsaro sun je uh, sun yi mamaya inda ake zargin an buɗe wurin wato aje yara na gidan marayu kenan wanda ke ba da rajista. wanda kuma bayani har a jarida su kansu wanda aka kama a gurin sun tabbatar da wannan sun ce lallai shekara talatin suna gudanarwa a kaduna suka ce kuma headquarters su a kano take nan kuma da aka zo na kano aka kama sai suka ce shekara ashirin da biyar da budewa kaga uwa ta ɗaya gidan uwa kenan kaga akwai alamun tambaya a nan gurin na biyu kuma yan jarida suka tabbatar da cewa sun yi hira da kwamishinan yan harkar yara da mata a jihar kaduna ta tabbatar da cewa ba su da a can mu ma a nan wurin kuma dama tun da hukuma ce ta sa aka je aka wannan kaman da suna da rijista ai da maganar kame bai taso ba da ka ga dai kenan an samu wato bakin zaren cewa akwai wanda suke gudanar da irin wannan gidajen marayu ba tare da bin ka'idar doka ba wanda kuma wannan shi yake buɗe kofar irin wa'ancan matsalolin da ake samu kwamishinar mata ta kano ta ce gwamnati na ɗaukar matakai game da wannan batu amma tana dako rahoton kwamitin da ta kafa domin gudanar da bincike game da matsalolin sace-sacen yara a sassan jihar kano yaran da aka rufe wasu daga gidajen wato uh, illegal orphanage home din nan wato um, gidajen marayu wanda ba doka ce ta ba su damar su ajiye ba yaran suna guna yanzu na ɗaya an kawo min mutum 21 biyu kuma na biyu kuma a nan sabon gari a ibedi aka rufe gidan aka kawo min su wanda polis su suke aikin su to na biyu kuma muna zaune katsa hamsin na ji an ce ai polis sun dawo sun kuma kawo wasu guda takwas na ce to duk dai ku karba na cewa shugabar gidan yara lalle karbi kuma adana su nemi kayan sawa abinci ya hau da sauransu komai alhamdulillah na tabbata ina kula da su kamar yadda ya kamata amma yanzu mun yi shiru ne mu gani a ci gaba don mu so muke a bincike da kyau a kakkarbe wato yaran da aka tabbatar da cewa gurarensu ba ba shari'a a ciki kamar shari'a ba ta yi da aji ba sannan mu kuma mu zo mu ɗauki matakin ƙarshe kamar yadda su polisi suka yi mana bayani cewa mun kamo wa'annan Ah, ya mun ɗebo yaran gashi mun ku adana mana su anan kan mu gama binciken mu sannan kuma su iyayen yaran wato momi da dadi da su yaran suke cewa wannan professor da matashi suna hannun ah, 'yan sanda masu kula da gidan masu kula da gidan dan an kama su gaskiya dakta zahara umar kenan kwamishinar mata da walwalar yara ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria da Mahmud Ibrahim Kwari masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama da suka hada da Malam Abubakar Yahaya da Bala na yashi Lakwaja da ke son jin tarihin ƙasar Masar ko Misra. To idan masu tambayar na saurare an dace mun samu tuntuɓar masanin tarihin ƙasashen larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini. shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin Tarihin najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda ya ansa tambayar kamar haka to da farko dai waɗannan masu tambaya wato mala abubakar yahaya da kuma bala na yashi unguwar yashi da ke lakwajen jihar kogi ita kasar misira kasa ce wacce take mai ɗimbin tarihi kuma tarihinta yana da tsawo kwarai da gaske mm. domin kusan mafiya yawa daga cikin annabawan allah wato sun yi zama a wannan ƙasa ko kuma sun ziyarci wannan ƙasa ta misira sannan abinda masu sauraron nan ya kamata su ƙara fahimta shine misirar yanzu da misirar da akwai bambanci bambancin ba wai na ƙasa ba a ita dai wannan ƙasar ce ta da ta misira da aka yi bayanin ta a cikin littafan da aka saukar a sama kamar linjila da kuma alkur'ani mai girma hmm. duka sun yi bayanai akan annabawa da kuma manya-manyan mutane musamman waɗanda suka mulki duniya wanda suka yi zama a wannan ƙasa ta masar hmm. daga cikin in muka duba annabi yusuf wanda yake dan annabi yakubu yana daga cikin annabawan da misali ga addinin musulunci qur'ani ya kira sunan misra kai tsaye hmm. dangane da kissa da kuma tarihin annabi yakubu da 'ya'yansa da kuma musamman ɗansa annabi yusuf alaihi salam hmm. to kaga ƙasa ce wacce annabawan allah suka zauna a cikinta da yawa sannan in muka dubi annabi musa alayhi da kuma sarki fir'auna wato dukansu gaba daya kaga a wannan kasar ce ta misira mm. sannan annabi isa ma dan maryamu shi da kansa wato ana danganta shi da alaka da wannan kasa ta misira kamar yadda na fara bayani a farko shine in ka dubi hariba wato ainihin wato tsari na ma ko kuma atlas na kasar misira din ta da ta yanzu wadda ta kunshi wani yanki na kasar isra'ila ta yanzu da wani yanki na falastinu da kuma wani yanki wanda yake na jaziran larabawa a halin da ake ciki yanzu hmm. sannan kuma daga cikin garuruwa waɗanda suke masu tarihi a ƙasar ta misira yanzu ka tafi a unguwa ko garin da ake ce masa giza a nan ƙasar ta misira za ka ga ababen tarihi waɗanda an yi su ne tun zamanin annabawa nan da na ambata ko kuma ma lokacin hmm. sannan kuma daga cikin manya-manyan garuruwa har yanzu masu tarihi akwai alexandria wato kamar a shi wannan gari na Alexandria gari ne wanda yake ya amshi sunan wanda Qur'ani ya kira shi da suna Zurkarnaini hmm. to shi asalin sunansa kenan kuma tarihi yana nuna cewa shi nan ya yi zama ne a wannan yanki ko kuma a wannan gari na Alexandria din hmm. sannan kuma har yanzu daga cikin waɗanda ake bayani akwai lukmanul hikma ko lukmanul hakim shi ma ana ganin yana da alaka na ainihin zama a wannan gurin wadda shi yasa ake musu lakani da cewa su dinnan ba annabawa ba ne amma manya-manyan waliyan Allah ne. Hmm. To saboda haka ita wannan ƙasa ta daɗe wato tun shekaru dubbai kafin zuwa annabi Isa alayhi salam da kuma kafin zuwa musulunci ƙasa ce wacce ta rayu bisa daula na ainihin sarakunanta. Hmm. Sannan kuma wato sun ƙware wajen ayyuka na sana'a tun farkon duniya. Hmm. Abin da ya shafi gine-gine da kere-kere da kuma ainihin noma da kuma tsara abubuwa wanda dan adam zai gani ya yi sha'awa da kuma adana abubuwan da ake so su daɗe alal misali sarakunan su in sun mutu da su da iyalansu akan shafe su ne da wata irin wato ainihin kimiyya ta su tun wancan lokaci wadda har yanzu duk da an kawo ci gaban zamani a yau to amma duk da haka ba a gushe ba ana ta haƙo irin waɗancan abubuwa na alatu da kuma gawarwaki da aka binne tun waɗancan shekaru dubbai hmm. wadda ake samu kaga sun daɗe kenan da samun kimiyya tun a wancan lokaci hmm. sa'annan kuma shi malam abubakar yahaya da malam bala na yashi lokaja da kuma dukkan wasu masu tambaya akan wannan kasar to kamar yadda yi bayani kasa ce wacce ta shahara akan ilimi hmm. wadda in muka dubi tarihin jami'a wadda kusan ita ce jami'a ta farko a duniya jami'atul azhar wato ma'ana jami'ar azhar wadda a yanzu ta kai shekara kusan dubu ɗaya da ɗari biyar ko ma fiye da haka to a wannan ƙasar take ita wata ta misira sannan kuma annabawa da wanda muka yi bayani da wanda ba mu yi bayani ba yawanci wani dalili ya sa ko sun je bakwanta ko kasuwanci ko neman wani abu ko kuma sun keta ta wannan ƙasar ta misira don haka ƙasa ce wacce take da ɗimbin tarihi kuma tarihin bai tsaya ga da ba har yanzu za ka ga wasu abubuwa in ana bincike a kai za ka ga an koma zuwa ga wancan ainihin tarihin na farko duk da dai gashi an samu ci gaba a yanzu mm. kuma har yanzu wannan kasar kasa ce wacce ta shahara wajen ainihin wato tsara dabaru na yaƙi tun a wancan lokaci kuma abin da zai ba wa masu sauraron nan mamaki shine yanzu kasar kusan ko ina larabci ake yi mm. to amma sai mu koma mu ga cewa mafiya yawa daga cikin waɗanda suka zauna a ƙasar har suka shahara to ba larabawa ba ne mm. yanzu ka dubi shi fir'auna da ake ta bayaninsa wanda ya zamani da annabi musa kaga shi ba kidde ne ai mm. sannan kuma waɗanda suke a ta maya da shi a wancan lokaci su kuma yahudawa ne mutane 'ya'yan banu isra'ila ne mm. sa'annan kuma da wasu larabawan da ma wasu kabilu wadda in ma larabawan ko larabcin ya haɗe ya haɗe su gaba ɗaya ko kuma ainihin wato a kiɗancin ya haɗe su ko kuma yahudancin ya haɗiye su don haka su ma ba a jin labarin su amma da an yi tarihin su kuma suna nan a wannan ƙasa ta misira hmm. sannan kuma har yanzu idan muka dubi addinin christianity wadda yake mun yi bayani akan annabi isa dan maryam alaihi salam wadda shi ma yana da alaka da wannan kasa ta misira hmm. to idan muka dubi kiristocin da suke kasar misira a yanzu za ka samu kibdawa ne wato coptics ne shi hmm. to kaga wannan tarihin na da da wannan akidar da aka taso a kai to ita har yanzu ake binta ba a canza ta ba hmm. sannan kuma akwai gurare masu tarihi irin su ainihin wato sina a din nan wadda Allah ya yi magana da annabi Musa alayhi salam akan wannan dutse to kaga duk a wannan yanki na ƙasar Sinai na ƙasar Misra din suke a wannan lokaci sannan kuma akwai abubuwa itatuwa musamman kamar itacen zaitun hmm. wadda akalla takan yi shekara dubu hudu ko ma fiye da haka duk ana samu a wannan ƙasa ta Misra to in muka dubi tsarin gaba ɗaya. tun daga jordan ya gangaro zuwa su ainihin a israel wato isra'ila kenan da su palestine da kuma su kasashen larabawa irin saudi arabia da kuma ainihin ya gangaro nan yankinmu na afirka irin su ethiopia da makamantansu in ka dubi tarihin da a wancan lokaci har zuwa abin da shafi su iraq irin su turkey da makamantansu to duk waɗannan yankuna na duniya su ne allah madauki sarki ya fi saukar da annabawansa a gurin sannan bayani da na yi a baya a dangane da abin da ya shafi zurkan laini wato a alexandria kenan hmm. wadda ana bayani akan cewa shi ma bakar fata ne hmm. amma duk da kasancewarsa bakar fata ba abin da zai ba mutum ba mamaki ba ne hmm. domin ne domin ai ita misira a yanzu tana nahiya ce ta afirka hmm. kuma daga cikin dalilan da akan gano cewa wannan ifiriki ne hmm. ma'ana mutumin da yake afirka ne ba wai kawai da bakar fata ake gane shi ba hmm. da wasu abubuwa daban-daban ake ganowa bakin fata eh, bakar fata ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa ake gane cewa mutumin nan ifiriki ne to saboda haka bayanai da kuma tarihi akan kasar misira wato ba za su ah, eh, wadatar ba a ɗan lokaci kankani irin wannan sai dai kawai in aka ƙara shiga cikin bincike musamman dangane da abin da maluman tarihi suka rubuta a wannan ƙasar za mu ga cewa ƙasa ce wacce take kusan a duniyar yau tana daga cikin manya-manyan ƙasashen da suke da tarihi kusan za a ce tun katin wato annabawa a zirin su gaba ɗaya za ka ɗauka tun daga annabi yusuf ɗin har zuwa annabi musa alaihi salam har irin su annabi isa alaihi salam har zuwa su annabi muhammad sallallahu alaihi duka gaba ɗaya za ka ga suna da alaka da wannan ƙasa ta ainihin wato misra wadda ake ce mata egypt a halin yanzu sannan kuma in muka duba har yanzu daga cikin abin da zai tabbatar maka da waɗannan abubuwan da muke faɗi har yanzu akwai mutanen nuba wanda su mutanen nuba ɗin nan da su da halfa wasu su suna bangaren sudan wasu kuma suna bangaren misra hmm. wanda za ka yi mamaki in ka gan su ba ma za ka taɓa zaton cewa suna jin larabci ba hmm. amma suna da harshen su suna da al'adunsu daban wadda kuma tun fil azal a tarihi ma wasu maluman suna ganin cewa su waɗannan mutanen nuba su ne asalin bakakin fata na duniya don haka a nan ne ma jajayen fata ko su abin nan kibbawan ko kuma yahudawan ko kuma larabawan wasu suna ganin cewa a nan ma suka iske su to amma yanzu duk gaba ɗaya a ƙarƙashin ƙasa guda suna ƙarƙashin ƙasar misira ne sannan kuma in ka dubi arewacin sudan irin su wadil halfa za ka iske a larabawan da ke gurin dangane da al'adunsu da tsayinsu da kuma yarukansu na baki to akwai bambanci fiye da yadda su larabawan sudan na ainihin wato jallaba suke yi alakarsu ta fi karfi da ta misira to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambayar yanzu a madadin sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin salaman abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon gobe to madalla ga ibrahim almasi garba ya dawo da takaitattun labaran duniya takaicen kasar iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abin da ta kira wani mummunan kuskure na harbo jirgin saman kasar ukraine samfurin jet a farkon wannan satin daura da birnin tehran wanda ya sanadin mutuwar mutane 176 da ke cikin jirgin a halin da ake ciki kuma rundunar juyin juya halin kasar iran ta amsa cewa ita ce cikin kuskure ta harbo jirgin saman kasar ukraine samfurin jet a farkon wannan satin kwamandan askarawan sama na rundunar ya faɗa a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a yau dinnan asabar cewa ina mai amsa cewa ni ke da alhakin komai a wannan al'amarin kuma zan amince da duk wata shawara da aka yanki ya kara da cewa na so ma a ce na mutu bayan da na ji abin da ya faru da wannan jirgin Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. faut pour chacun.